الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكا نمتا 23 ne ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira na muhammadu sallallahu alaihi sallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa yau muna darasi na tamanin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wa bida'uha للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a sabon darasi shine hukunce-hukuncen ta'aziyya a larabci ana cewa a taziyatu a taziyatu da hausa kuma ana cewa ta'aziyya abu na gabar magana ta 108 kenan ya ce wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit wa fihi ne. an shar'anta yin ta'ziya zan yi bayani akan me ake nufi da ta'ziya insha Allah da wato ta'arifi kala-kala da malaman musulunci suka bayar da yana da kyau mu gane me ake nufin ita ta'ziya din an shar'anta yin ta'ziya din ga ahalil mayyiti iyalan mamaci iyalan mamaci me ake nufi da iyalai ɗan uwansa danginsa matarsa ya'yansa ko to za mu zo mu tattauna shin idan mutum abokinsa ya mutu za ka yi masa taziya tunda aka ce li ahalil mayyiti iyalai ko abokinka iyalinka ne to za mu zo nan gaba kaɗan insha Allah shin abokinka abokinka idan kai ka mutu aboki abokinsa ya mutu shin wani abokin zai iya mai taziya ko ba zai yi ba wa fihi hadisani الأول an قرة muzani radiyallahu anhu qala Hadisi na farko daga قرة muzani. Allah ya kara masa yadda wannan ƙuratul muzani yana daga cikin sahabban da suka je yakin khandaq yakin gwalalo Allah ya ji kansa da rahama Ya ce kana nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama idza jalasa yajlisu ilayhi nafarun min ashabihi wa fihim rajulun له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحبه فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه فهلك فامتلأ الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فهزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلي له أحب إلي قال فذاك لك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله جعلني الله فداك أله خاصة أو لكلنا قال بل لكلكم أخرجه النسائي والسياق له وابن حبان في صحيحه والحاكم وأحمد وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال وأخرج النسائي أيضا بنحو نحوه وكذا البيهقي في السنن وفي الآداب إلا أنه لم يسق أوله بتمامه وعنده الزيادات كلها إلا الأولى hadisin farko hadisin qurratul muzani Allah ya yarda da shi sahabi ne daga cikin sahaba nan sallallahu alaihi ya ce annabin Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya zauna idan jalasa jalasa ilaihi na farun min ashabihi akan samu wasu jama'a cikin sahabbansa sai su zauna a kusa da shi to wata ran ya zauna din tun da dama ya zauna bari zauna shi haka ba yana zama sai zo zauna kusa da shi annabi suna yin halaka sai su kewaye shi saboda suna daukan ilimi yana karantar da su alaihi salatu wassalam to sai wata rana ya zo ya zauna sai wani mutum um, yana da wani ɗa ƙarami tare da shi wannan ɗan nasa sai aka ga yana zuwa ta bayan shi uban kenan yana hawa gadon bayan baban irin da yadda yara suke wa iyayensu fayyuqiduhu ya yadayhi sai ya ɗauko shi ya kama yaron daga bayan sadin ya zauna da shi a gaban shi wanda Allah ya ga yadda wannan mutumin yake yi wa ɗansa kun san mutane jama'a kala-kala ne akwai wanda Allah ya sa masa son yara shi kuma yadda yake duk inda ya ga yaro sai ya masa magana ko yaron bai mai magana ba ɗabi'a ce wannan daga jini ne so ‘ya'yansa za ga yana yawan wasa da su ko yana zaune ka su hau kansa su yi masa waye akwai mutane masu wannan akwai wanda shi kuma ɗabi'arsa shi baya harka da yara ko ƴaƴansa ne ƙanana ba ragar tare da su ba suna zuwa ce kutan gurin ba haka ta shi so kuma ko da ya je wani wuri ko ƴaƴan wani ne suka zo wurinsa to sai ga yana ture su baya daukar su ɗabi'a ce ba wai ƙi ba ne wani za ga yana son yaro in dai ganka da yaro su ya karɓe shi ya riƙe shi wani kuma gaskiya shi karba aka masa yaro <laughs> to wannan bawan Allah yana cikin mutane da suke suna son yara kuma wannan dan nasa ya jarabtu da shi yana son sosai tunda ka ga ya zo har yana hawansa yana zuwa ta bayansa yana masa kaza to yana da wannan sai annabi ya gan shi ya ga yadda yake wa yaron sai ce to hebo kana son yaron nan ko ya ji annabi ya gaya masa to bari ka ji balarabe da iya magana tambayansa aka aka ce tambayansa mai ce yace san sansa kake ko kana son yaron nan ko to sai yace ya manzon Allah Allah ya so ka kamar yadda nake son shi <laughs> ka gane ma'ana yana so ya nuna annabi iya kauna iya so da yake wa yaron nan bakinsa ma bai zai iya faɗa ba so yana fatan in je irin san da yake yi wa yaran nan Allah ya yi wa manzan Allah to yaron nabi ya gama morewa <laughs> ya nesa sama ku sama. Allah ya soka kamar yadda nake son wannan yaron shi kenan annabi ya fahimce shi kaga jarrabawar ubangiji malam ba a jima ba fa halaka kawai yaran nan sai mutu yi kwarai kwa da gaske haka lamarin yake ai da wanda abin da ka dan kwarara a kansa to ka jira abin da zai zai fado kansa kuma haka Allah yake mutane jarrabawa wallan ma ka tafi sai sai sai kawai <laughs> ya fi sauki duk abin da ka kula ko ne ko riga ce in ka jarabtu da ita ita kake so to ku tsautsayi ya fi zuwa kanta ko mota ce ba ka so a taba ba ka son to ta fi fada cikin masifa haka ko 'ya'ya ne wanda ka jarabtar shi ka fi son su sai ga Allah ya jarabe ka ko ya zama fandararre ko ga baya da addini ko kuma wani lokacin ka ga a makaranta dolo ne baya gane karatu ko Allah ya jarabe shi da ciwo barai kuwa sai ga wancan wanda baka damu da shi din ba shi kuma magana kwakwalwa a wurin sa kamar me to haka al'amarin yake a biya hankali <laughs> kawai wala Allah ya dauki yaro ina ruwan Allah da san da yake masa dauke shi fa halaka sai ya mutu wato saboda tsabar tasirantuwa da yaron da zafin mutuwar yaron shi wannan bawan Allah sai ya ma daina zuwa wurin annabi wurin da yake zuwa halkar annabi ta ilimi sai ya daina zuwa saboda idan ya zo za a tambaye shi yaron to shi kuma tambayarsa yaron nan fama shi ne tayar masa da ciwo ne da haka sai ya ɗage kafa gaba ɗaya kawai zauna gida yana fama da bakin ciki kamtana ar-rajulu an yahdura al-halqata لذكر ابنه فهزل عليه yayi bakin ciki ya ji bacin rai da damuwa alhuzun ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال ما لي لا أرى فلانا ففقده سي النبي ينيمي شي ينيمي شي wannan daman an faɗi sifar manzo Allah sallallahu ya kasance yana bibiya yana neman sahabbansa duk wanda ya ga bai ganshi ba sai ya tambaya ina yake an fahimta kuwa a duk jama'ar da yake tare da su yana kula da su da ya ga kwana ɗaya biyu haka bai ga wani ba to sai ya tambaya bayi da lafiya ne a je a gaishe shi larura ce ta same shi ta tafiya to in sani a'a wata matsala ce ta rayuwa a ce maka masa to da daɗi malam siyasar da mantakewa da daɗi mutum yana tare da kai koyaushe sai wani uzuri ya sa baya ko dai tafiya ko wata larura sai ya ji baya na ɗin nan ai ka neme shi to in ya dawo sai ya zo ce ai na an ce kana nema na eh ai hakuri wallahi kaza kaza ne zai ji daɗi amma mutum ana tare da shi yau da gobe yau da gobe kuma ba a ganin sa kuma bara a buɗe baki a tambaya nan ko baya nan ba ba shi da darajar da za a bincike shi to siyasar zamantakewa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu koya ne ba dan tarihi ba kawai jama'a dan mu koya siyasar annabi sallallahu alaihi wasallam jama'ar da yake tare da shi da su yau da gobe yana da basirar da yana gane kowa kuma duk wanda bai gan shi ba to sai ya fa tambaya a ina yake me ya same shi wace larura ta hana shi zuwa to duk wanda ya ga ana masa wannan zai ga ce ah, ashe yanzu har an damu da shi ashe har ana bincika ina yake ga misali mutum ne baki a wata riwaya aka ce bakar mace ko kuma namiji baki baki ne a cikin larabawa ma shi baki ne miskini talaka aikinsa share masallaci da tsince dukkan datti da kazanta a cikin masallaci a wata riwayar aka ce mace ce kashi annabi yana lura da aikinta ya aka yi aka aka ɗauki lokaci mai tsawo bai ganta ba ya tambaya in karanta kisar da ku anan ya ce ina wance suka ce ya rasulallah ha matat ya manzo Allah ai ta mutu ya ce yaushe suka ce ta mutu kwanaki da daddare ya ce halla azantumuni me yasa ba ku sanar da ni ba suka ce ya rasulullahi matat laylan ta rasu ne cikin dare fa da an daka sai muka kyamaci mu tashe ka muka hada ta muka ne muka banne muka binne ta sai ce dulluri ala ha to ku nuna mun kabarinta kaga shi annabi yana tambaya ko ba kabare ba yana tambaya ga kissar kabu dan malik lokacin da aka je yakin tabuka jama'a da yawa kabu da malik yace jama'a da ta tafi da yawa yace amma wallahi ana nan da ban je ba ina ta roƙon Allah kada Allah sa annabi ya gane ban je ba ina zuwa ana sauka wurin da annabi ya duba ya duba sai ga bai ga kabu ba sai ce ma fa'ala kabu bin malik ina kabu dan malik sai wani sai ya wuf ya ce ina habasahu burdahu zurfi nadhru fi itfaihi ai jin daɗi da morewa da manya-manyan riguna da yake sawa da shakatawa shi hana shi ya fito yaƙi mu ya baro mu mun taho shi kuma yana can jin daɗi sai wani cikin sahabbai shi kuma ya wuf ya ce bi isa makulta. ya ce tir da abin da ka faɗa wannan magana da ka faɗa ba daidai ba ne yaya annabi ya tambayi wani mai kwan ka faɗi wani abu na alheri sai ka faɗi wannan magana to malu shahid shi annabi yana bincika waye yake nan waye baya nan su da Allah ko a ma'aikatan mu, ko a masallacin mu, ko a gidanmu ko a mu, ko a kasuwa ko a wurare na mu'amaloli ka zama mai wannan siyasar idan ka gaba baka ga mutum ba to ka bincika ina yake musamman irin wannan tarurruka namu da ake haduwa a wuraren karatuttuka watakila akwai wanda za ka daɗe kuna zama wuri ɗaya da shi wajen karatu sai ka ɗauki sati biyu uku ban gan shi ba ka bincike shi ka je har gidansu ka ce wallahi na ga kwana biyu baka zo karatu ba lafiya a ah, lafiya wallahi na yi tafiya cewa alhamdulillah da wannan zo gaishe ka kuma maka fata alheri daga nan zai saka a layin masoyansa ha mutum kuna zaune da shi malam shekara shekaru kuna zaman ilimi ko harkar kasuwa larura sami shi a kwantar da shi a asibiti yayi wata guda yana asibiti duk masoyansa sun je sun gaishe shi kai baka da labarin ba bai da lafiya to da kaga baka ganin sai aka baka tambaya ba to baka bi sunna bane so jama'a mu rinka bincika suwaye muke tare da su kuma su san mun damu da su mutane su rinka jin togetherness na mutum ya rinka jin dai lalle a tare da shi yake filin din cewa lalle wane nawa ne kuma lalle in na rasa wane yana da matsayin da zai iya bincikansa malaman makaranta yana da kyau kula da wannan malaman islamiyya yana da kyau kula da wannan shugabanni jagorori a wurare daban-daban yana da kyau mu kula da wannan mai koyi da annabi dan ana karanta sunnarsa ne dan a yi aiki da ita ba wai dan mu karanta a matsayin tarihi kawai mu ba saboda haka annabi ne mai shi ya ce ya ba na ganin wani ya ba na ganin wani suka ce ya rasulullah bunayyuhu alladhi ra'aytahu halak dan sannan ne da ka gan shi kwanaki halaka halaka ana nufin mata ya halaka falaqiyahu an sallallahu alaihi wasallama bala annabi ya tashi da kafarsa sai da ya nemi mutumin nan kaga ai ba cewa ya aje a kira shi ba kuma ya cancanta ya sa aje a kira shi ko to amma annabi ya tafi ya bi shi ya gamu da shi fasa'alahu an bunayhi sai yana haduwa da shi manzo Allah sai ce ya labarin dan kallan ina yaron kallan kamar misali yanzu mutum ne ya saba yana zuwa ka kana ganin shi da yaron sa ko kuma kun taba haduwa da shi da yaron sa sai ka ce muku ce ya yaron nan yana da lafiya sai ji daɗi in ya koma gida sai ce ai wani ba ya tambaye ka jama'a waɗannan ba su ne abubuwan da suka saura mana yanzu da zamu faranta wa ƴan uwan ji daɗi mu zauna lafiya da su wannan shine mu'amalar wannan shine rayuwar ba wani abu za ka yi mutum ba sama da kai masa wannan musamman ziyara ziyara tana da daɗi amma ba wa ziyara ba wallahi malam tana da daɗi amma ba ma yin ta eh ka duba gani tsakani da Allah yawan abokananka wanda kuke da harkar arziki da sunan mutunci ko a makaranta ko a masallaci ko a kasuwa don Allah kana iya warewa wata juma'a bayan sanar juma'a ba abinda da ka yi ka hau abin hawan ka ce yau bari in je ziyara in gaida mutum biyar shida a garin nan in je birgit in na gama da birgit in wuce a kurna daga nan ina da wani abokina yana rijiyar zaki in je in gaishe shi daga nan in tsaya a masallaci kaza ne sallah zan hadu da wasu yan uwa mu gaisa daga nan isha in dawo gida ku ji daɗi wannan magana daɗi ni kaina ina faɗanta daɗi nake ji amma na san wahalarta wallahi da daɗi mutum haka kawai kaga mutum ya zo na gaja wallahi na kawo ziyara ne in gaishe ka kawai na zo mu gaisa ba ma iya yi ba wa iya yi kuma wallahi mun sa kanmu za mu iya yi kwarai kuwa wanda ku dattawa ne ba da sauran abu da sai dai addu'a yi ni da jama'a ta waɗanda <laughs> wallahi mala da daɗi jama'a mu jarraba sunna ce mai kyau kai ziyara wa uwa yanzu misalin ko haɗa wajen karatu a nan kuke haɗuwa wata juma'a wata ran bayan la'asar ko lokaci ka karɓi lambar sa wani kana gida ne lafiya to bari zo mu gaisa lafiya kalau yana ta tsammanin me zaka ce ka ce kawai na zo mu gaisa ne sai an jima na ta zai ji daɗi ko mutum ya ga ka je ofishinsa ko ka je kasuwarsa ko ka je unguwarsu kana ta neman gidansu ku gaisa da yawan mu aka ramu kallahu da yawan mu da yawan mu sai an yi mutuwa ake jin kunya sai mutum ya mutu ka san shi ka je a unguwarsu kana ta cikiyar gidansu kuma naka ne aminin ka ne amma ko gidansu baka sani ba ko gidansu baka sani ba kana tare da shekara aru aru baka san gidan shi ba wani ya zo wata ran muna sallah da shi ina jin mun fi shekara goma sha biyar muna tare da shi muna cikin gadon kai ina cikin gadon kai muna kullum karatu sallah kullum sai wani uzuri ya kama zai same ni a ce same ni a gida ka san me ce kunya sai ta kama shi a karan kallon da Allah ta wajen wani layi ma kake na ce za mu ka san gidana ba nan. ce wallahi ban sani ba ya fi shekara goma sha wallahi na ce to ranar da na mutu in za ka je gidana sai ka tambayi mutanen unguwa ka ce ka je tambayan gidan malamin ka ya ina ne gidan malamin ka yake ka je za ka yi sallar jana'iza mutanen unguwa su ji cewa ba ka san gidan malamin ka ba ba haka muke ba wannan kawai muna ta rayuwa ce kamar bariki so jama'a mu gyara shi ne kullum Safa mu gyara saboda rayuwar mu gajeriya ce da yawa irin wannan kwana-kwanan akwai wani dan uwa da ranar da zai mutu sai da ya ce sai ya kai ziyara ranar da zai mutu kwarai kuwa mutum ne mai yawan ziyara ci ya ware duk ranar juma'a inda ya sallar juma'a ya haƙura baya komai ziyara yake yi je can ya je can ya je sai ya raba ya je ungwacin ya je ungwacin ya je ungwacin ya je ungwacin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi rufe maka da shi falalar ziyara wata rana wani bawan Allah ya tashi zai je ziyara wurin dan uwan shi haka kurau sai mala'ika ya hadar shi ya hanya annabi yake ba da labari yace na zaka ji Allah ya turo mala'ika ta wata sifa za zaka je yace zan je ziyara ne wancan garin wurin wa dan uwana ba fa dan uwan jini ba dan uwa musulunci sai ce akwai abin da zai baka ne na duniya ya ce a'a to wani abu na kasuwanci ne zaka je ce a'a ba wani abu ka je nema wajensa ba ba kuma kiran ka ya baka wani abu ya ce ba komai ya ce to me zaka je ce saboda Allah kawai zan je sai ce to Allah ya ce a shaida maka Allah ya gafarta maka zunubanka gaba daya ta dalilin ziyartar dan uwanka da kai saboda Allah yanzu yaran musibar ba sallah ko ƙaramin sallah ai ƙwarai da gaske Allah da Shi shikenan sai annabi ya ce da shi yaya labarin ɗanka fa akhbarahu bi annahu halaka ya bashi labari ya ce kash ya manzan Allah annahu halak ya halaka me ya halaka ba na ya mutu ya ba shi labari cewa ya halaka ba na ya mutu kenan ya mutu da ya kashe shi ajali manzo Allah ya tausaya masa fa'azzahu sai masa ta'ziya shine muhallin shahid fa'azzahu alayhi to me ake faɗa an zo ta'ziya din shine abin da zamu zo nan gaba insha Allah ashe manzon Allah yana yi wa mutane ta'ziya ashe ya kamata kai ma idan wani ya mutu kai masa ta'aziyya dan kai koyi da sunna ثم قال ya فلان sai annabi ya gaya masa wata magana mai daɗi ya kuma rarrashe shi ayyuma kana ahabba ilai wanne ne ka fi so an tumatti bihi umaraka ka ci gaba da jin daɗi da shi a rayuwarka yaron nan yana tare da kai bai mutu ba ko kuwa dai aula ti gadan ila babin min abwabil janna illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahu laka ko ka dai a ce Allah madaukin sarki ya kai ka idan ka je kofar aljanna ka lura in ka je kofar aljanna kaga annabi ya mai wata ishara kenan shi ma insha Allah dan aljanna ne idan ka je kofa daga cikin kofar aljanna ka same shi ya riga ka ka same shi ya riga ka kamar ya ya riga ka har ya mutu har ya shiga aljanna shine zai zo ya bude fa yaftahuha ya bude maka ko fa yaftahuhu laka ya bude maka kofa aljanna mana ya riga ka mutuwa har ya ji shi zai bude maka kofa aljanna wannan mutum ya ce ya nabi Allah balli yasbiquni ila babil jannati fa yaftahuha ilayya ya manzo Allah na zaɓi wannan yaro ya riga ni zuwa kofar aljanna kafin na zo ya zo ya bude mun lahu wa ahabu ilai ce wallahi wannan lafin lafin kasam ce wallahi haka ya fi soyuwa gare ni to shi annabi ya masa wani hannunka mai sanda to me na damuwa wannan yaro ya mutu ya riga ka ne ya tafi kofar aljanna insha Allah ta'ala zai zo in ka zo zai bude maka kala fa laka annabi ya ce to wannan naka ne kamar wannan wani tukuci ne aka baka ashe wani mutum cikin mutanen madina iya gefe yana jin duk abin da ake yi da ya ji an saki wannan gara basa fa qala min ansari ya rasulullah ja'alani allah fidaka ya manzan allah ya manzan allah Allah ya sa na zama fansarka kamar ya a kashe ni karayu alahu khasatan wannan falala ta sashe wanda ba shi shi kadai auli kullina ko ko dukan mu gaba daya duk wanda ɗansa ya riga shi zai je ya riga shi ya bude masa kofar aljanna sai wanda Allah ya ce balli kullikum <laughs> dukkan ku gaba daya to shine zuwa hadisi ingantacce wanda cikin sato ake musulmi mumini insha Allah ɗansa ya mutu kafin balaga insha Allah ta'ala ana kyauta zaton wannan yaron zai zama ceto ne a gare shi saboda mutuwar karamin yaro tana da ciwo wani lokacin sosai sama da ma mutuwar babba wala sai imamu nasa'i ne ruwaito shi kuma su yaƙin zancen lasa ne da ibn hibban a cikin sahihin sa da imamul hakim da imamu ahmad imamul hakim ya ce isnadi ingantacce ne haka imamu zahabi ya masu muwafaka albani ya ce kamar da yadda suka faɗaɗi shi ne imamu da sa'i ya daɗa fudda wannan hadisin a waɗannan lambobi haka imamu haƙi a cikin sunan kubra sannan kuma da a cikin al'adab sai dai kuma bai kawo farkon hadisin ba har zuwa ƙarshen sa sai dai dukkan ƙare-ƙaren da aka kawo a cikin hadisin inda aka sashi tsakanin bakabi biyu din nan dukkan su na imamu haƙi ne sai dai ƙarin farko ne ba nasa ne ba walil hadisi shahidun fil majma wannan hadisin yana da wani shaida kuma du a cikin majmai zawaid wanda zai ƙara masa ƙarfi hadisi na biyu عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم daga anas dan malik Allah kara masa yadda yana cewa manzo Allah ya ce man azza akahu almu'min fi musibatin kasahu Allah hullatan khadra'a يحبر بها يوم القيامة قيل يا رسول الله ما يحبر قال يغبط أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن أساكر في تاريخ دمشق وابن عدي في الكامل وله شاهد أن طلحة بن عبيد الله ابن كريز مقطوعا أخرجه ابن أبي شيبة في المسلم وهو حديث حسن بمجموع, بمجموع الطريقين كما بينته في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل واعلم أن الاستدلال بهذين الحديثين لا سيما الأول منهما على التعزية أولى من الاستدلال عليها بحديث من عزى مصابا فله مثل أجره وإن جرى عليه جماهير المصنفين لأنه حديث ضعيف من جميع طرقه كما بينه النووي في المجموع والأسقلاني في التلخيص وفي إرواء الغليل رقم 765 حديث نبي ديكي نونا منا شرعا أن توين تعزية كنسان كل ألا فلا يغنى ومتالي سي أبو تو أباد حجرين أبو نعم. هكذا أول سنة تكي نعم. ku yi ga dalili kar ku yi ga dalili shikenan to ga dalilin yin taziya na biyu manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi ingantacce man azza akahu almu'min duk wanda yayi ta'aziya wa ɗan uwansa mumini ku lura da wannan maganar kullum magana da ba an faɗa ana a fahimce ta duk wanda ya yi ta'aziyya wa ɗan uwansa mu'mini daga nan sai kuma ka a fara tunanin tattauna yaya maganar yin ta'aziyya wa kafiri ya halatta ko bai halatta ba to shi ma za mu zo insha Allah inda lokaci yau da za mu tattauna kai amma dai a hadisin mai annabi ya ce wanda ya yi ta'aziyya wa ɗan uwansa mumini ko musulmi malaman hadisi suka ce ukhrijal kafir huna wannan hadisin babu kafiri a ciki falalan da za a faɗa banda wanda ya yi wa kafiri ta'aziyya sannan gaba ta biyu ya ce fi musibatin a cikin musiba abin tambaya a nan jama'a shin ita ta'aziyya akan mutuwa kaɗai ake yin ta ko har in wata musiba ta samu mutum kamar ya musiba gobara kamar ya musiba sata ko dole sai mutuwa kadai to shi ma in Allah ya sa da lokaci za mu zo mu tattauna menene hukuncin kai wa mutum ta'aziyya in an masa gobara ko dole ta'aziyya akan mutuwa ne kawai ake yi akan mu yadda muka saba ta'aziyya akan mutuwa ne kawai ko ku ana iya yin ta'ziya akan wani abu ba mutuwa ba sannan yaya za mu yi da wannan hadisin da annabi ce fi musibatin shin mutuwa ita kadai ce musiba to yanzu tun tunda maganar mutuwar muke sai mu ɗora wannan musibar akan mutuwar misali ko wanda ya yi wa ɗan uwansa mumini ta'ziya akan mutuwa Allah tabaraka wa ta'ala zai tufatar da shi kwarran kaya set na kaya kullatan khadra kaya kore kayan aljanna kenan idan ce hulla set na kaya riga da wando iri daya zani da riga iri daya hulla khadra an ce khadra saboda wato launi koren launi yana da kyau ido yana son launi kore kuma wato aljanna ana ado da shi yuhbaru biha yawmal qiyamati wato za a yi musu ado da shi ranar tashin alkiyama wannan kaya kenan ya ji daɗi saboda yi wa dan uwansu taziya kila ya rasulullah ma yuhbaru sai suka tambayi annabi menene yuhbaru maza Allah ya ce abin da ake nufi da yuhbaru yughbatu wato zai sa kayan nan in ya sa saboda kyau da ado har sai an yi masa wato farar hasana gimda mai gimda wani ya yi sha'awar ina ma da ni aka ba wannan kayan ba na saboda kyan kayan da adon da za a yi masa hatta innahu yughbatu za a yi masa me ghibta me ghibta akwai hasada akwai ghibta hasada na ga ka hau abu ko ka saka riga in ji zafi a raina sai in ji wani abu yana tafarfasa a nan gudun ciwo sai in ji ina ma da ba kai ne kake sa wannan kayan ba ni nake sawa na ga ka gina gida da na gani sai in ji bacin rai ga ina ma me yasa kai ka samu wannan kuɗin ba ni na samu ne wannan ba wannan shine hassada kenan shi ne malamai suke cewa hassada rushe aiki kenan hassada babbar cutar zuciya kenan alhasidu لا يسود ولا ينال المقصود بحسد بايا hasada baya iya yin shugabanci saboda da ya ga wani na ƙasa da shi ya ɗanyi wani abu to gaba ɗaya sai ya fita daga hayyacinsa wala ya dalil maksud kuma bai taɓa samun biyan sa ba don duk ranar da ya fita sai kuma ya ga wanda ya fi shi duk ranar da ya fita sai kuma ya ga wani wanda bai kai shi ba shi ma Allah ya ɗaga shi in yana jin shi shi ne to kuma sai Allah ya nuna masa bacin rai lalle akwai waɗanda sun fi shi kai watakila ɗansa ma sai a nuna masa ya fi shi to wannan hasada ba ta da kyau akwai ghibta ghibta na ga kana cikin ni'ima sai in ji daɗi ɗan uwana ya samu ni'ima sai in ga ina ma da ni ma ina da shi ba wai kai ka rabu da abin da ka samu ba a ka ci gaba da rike naka Allah ya sa albarka ni ma Allah ya bani irin naka to su waɗannan bayan Allah masu yi wa mutane ta'aziyya ku ji da kyau duk wanda ya je wa ɗan uwansa ta'aziyya to Allah zai tufatar da shi kwarran tufafi a gidan aljanna hatta in wani ya gan shi sai ya yi sha'awa ina ma shi ne a kurin akan ta'aziyya kurin da kake sakaci da ita ba ka yi sannan abu na biyu a cikin hadisin da ke so yan na su gane ashe ta dalilin ta'aziyya mutum zai shiga aljanna ko ko yanzu abin da kuke ta tunani rigar kawai kuke tunawa to ai ba sa rigar ba sai ya shiga aljanna ashe in yayi wa dan uwansa ta'ziya sakamakon da Allah madaukakin sarki zai masa shine me shine ya azurta shi ya samu shiga gidan aljanna kuma a sa masa waɗannan kaya akan ta'ziya ta'ziya ina so ku lura da wani abu guda annabi a hadisin cewa yayi wanda ya yi wa ɗan uwansa ta'aziyya kaga na farko ba a faɗi ranar ba so shi yasa malamai suka ce ta'aziyya ba ta expire ana iya yi wa mutum ta'aziyya bayan shekara arba'in ma ƙwarai kuwa amma mu yanzu kaga abin da muka saba da an yi mutuwa ya yi wata uku wata hudu da mutuwa in ka ji labari za ka yi mutane sai a ce yau ai ya da mutuwa kenan kawai ba sai kai ba to magabata wani ya yi wa wani taziya bayan shekara ashirin wane wane baka san bayi da uba ba baban shi ya rasu a yi watakila tun yana yaro karami ba malam ina mahaifinka ce ai mahaifinka ya rasu mahaifina ya rasu shi wallahi ban sani ba sai da wai ta'aziyya a lokacin taziya ba ta da wani kayyadadden lokaci da aka ce daga nan ta yi expire kun ce ni sannan kuma ita ta'aziyar ba a ƙayyade wani wuri guda ɗaya ba don insha Allah za mu karanta nan gaba kaɗan ba a ƙayyade wani wuri guda ɗaya wai dole a can za ka je ka yi wa mutum ta'aziya ba za ka iya zuwa gidansa za ka iya zuwa shagonsa za ka iya zuwa kasuwa za ka iya zuwa wurin aikinsa za ka iya zuwa masallaci inda yake a ko'ina ana iya mutum ta'aziya ko'ina to za mu zo mu yi magana shi ma nan gaba kaɗan akan ta'aziyya shin wasu malamai suna ganin yaya mace yarinya matashiya da aka yi mata mutuwa za a yi mata ta'aziyya ko ba za a yi mata ta'aziyya ba yarinya budurwa an mata mutuwa a je a yi mata ta'aziyya wasu ka ce a rabu da ita kurum sai dai yan uwanta mata amma matashi ya je zai wata yarinya wai ubanta ya mutu neman taziya suka ce kar aje sai kuma tsoho dattijo ta kaf ya je ya mata taziya amma kai matashi kai haƙuri kai addu'a a gefe kawai <laughs> ko da yake akwai magana tana nan ita ma za mu zo kanta akwai wanda suka ce ma gaba ɗaya ma ba a yi wa mata ta'aziyya in dai dan mace ma ta mutu a dan au afwan dan mutum mace ta mutu masa to ba sai an mai mata ta'aziyya ba akwai ne maganganu fa da yawa a cikin ta'aziyar nan da yawa ba gane abin da nake nufi ba wancan maganar yi wa yarinya mace ta'aziyya amma a shari'a abin da ya fi inganci a karam kalla kowa ana yi mai ta'aziyya sai dai waɗannan malaman sun lura da babin fitina idan ta dalilin zuwa ta'aziyya nan zai iya jawo wata fitina to kar a yi shi ya fi kamar imamun nawawi ne ai da ya bayani me hukuncin saurayi matashi ya yi wa yarinya budurwa sallama za a gitta tunda musulunci ya ce annabi ya ce afshu salam ku ya da sallama ko imam nawawi da yazo bayani yace to nan akwai wasu da aka kebance ban da su yace wata shi mata yace saboda fitina kakka mata sallama amma ya halatta a yi inda amnil fitna idan an samu kubuta daga me daga fitina to wancan wanda nake magana kamar misalin mutum matarsa ta mutu ko yarsa ta mutu mace akwai wani ra'ayi da za mu zo amma ra'ayi yana da malamai su yi mai raddi ni ma din ban yarda da shi ba yawwa. amma an fada tun da ilimi ne muke tattauna don kar wani wata ran ya ji wani malami ya ba da wata fatawar ya ji abun bambara kwai akwai waɗanda suke da ra'ayin in mace ce ta mutu maka to ba ra'ayi maka ta ziya ba sai in namiji ne ya mutu maka to amma za mu zo kansa sai mu warware matsalar mu faɗi da me suka dogara kun gane da wace magana suka dogara cewa in mace ce ta mutu maka ba za a yi maka taziya ba shi ma nan gaba za mu zo kaɗan insha Allah ina ta tara kai na kaya ne ko kuna riƙiya ina tuno to in ko ban tuno ba a tambaya eh. wannan kenan ce ce yughbatu shine fasarar yuhbaru haka khatib al-baghdadi ya fada shi a cikin tarihi littafin tarihi baghdad da ibnu asakir a cikin tarihi mashka da ibnu adi a cikin al-kamil hadisi yana da shaida daga talha ibnu ubaidillah ibnu kurs amma maqtu'i ne ibnu abu shayba ya fada shi a cikin musannaf hadisi ne hasan bi majmu'i dariqaini kamar yadda albani yayi bayani a cikin littafin irwal galil fi takhrij hadisi manar sabil yana da kyau littafin nan sosai ɗaliban ilimi yana da kyau mu same shi yana da kyau sannan mala albani ya ce wa alam annal istidlal bi hadaini hadisaini ka sani kai mai karatu kafa hujja akan shar'antuwan ta'aziyya da waɗannan hadisai guda biyu la siyamal awwala minhuma musamman hadisin farko daga cikinsu da muka faɗa yanzu A alar ta'ziyati akan hukuncin ta'ziya wula shi yafi dacewa bin al-istidlali alaiha bi hadith shi ya fi kafa hujja da wannan hadisai guda biyu musamman na farkon shi ya fi kyau akan ka kafa hujja da wannan hadisin da ake cewa bal azzamu saban falahu mithlu ajrihi wannan shine abin da yake yaɗo a bakin mutane har ma da wasu daga cikin malamai wai duk wanda yayi yayi ta'aziyya wa wanda aka jarrabe shi da musibar mutuwa to ladan su daya ladan da za a bawa wanda aka yi wa mutuwa kaga ai jarrabawa ce to akwai lada to kai da kaje kai mai taziya shi kai ma ka samu ladan shi haka hadisin ya zo to amma albani ya ce wannan hadisin fa bai da kyau hadisi ne mai rauni duk da cewa wa in ajra alaihi jamaahirul musannifin da yawa majority na malamai a sa suke tafiya ليش لأنه حديث ضعيف من جميع طرقه حديث نغا بعد ما يدكو من أزا مصابا فله مثل أجره duk wanda ya je wani ta'aziyya ana ba shi lada irin na wanda aka yi wa ta'aziyar to bai da kyau kamar yadda nawawi Allah masa rahama ya yi bayanin haka a cikin wato al-majmu littafinsa al-majmu da imam al-asqalani a cikin talqis da kuma irwaul galil na albani a cikin 765 duka sheikh nasiruddin albani Allah masa rahama yayi bayani to muna da cewa ta'aziyya ta'aziyya ya kamata mu fahimci shin wai me ma ake nufi da ta'aziyyar ne ya kamata mu gane kalmar ta'aziyyar me ake nufi a yaren shari'a ba wai a hausan mu ba malamai sun faɗa cewa Abin da ake nufi da taziya shine as-sabru al husn alama bihi min makruh hakuri kyakkyawa kyakkyawan hakuri akan abin da ya samu mutum na abin ki da kuma rarrashi a tasliya rarrashi ga wanda musiba ta same shi kina anan ma'anar taziya ka ce mutum ya yi kyakkyawan haƙuri kuma ka rarrashe shi ba jariri ba ne amma dai ya cancanta a rarrashe shi saboda musibar da ta shi Larama sukan ce azzahu a larabci wannan uh, wato literal meaning ma'anarsa ta luga kenan azahu ana nufin sabbarahu azzahu ana nufin ya bashi haƙuri sabbarahu wa hassahu ala sabri yi haƙuri yi haƙuri kai haƙuri ka daure ka daure wannan shi ma ta'aziyya ce ko baka ce mai komai ba in ka ce yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri to kai mai ta'aziyya sannan kuma ka koya masa yin haƙuri bima haka aljabbaru. da abinda aljabbaru Allah ke ya hukunci azhari yake cewa asalin ta'aziyya shine at-tasbiru liman usiba biman yu'azza alai ba da haƙuri ga wanda Allah ya jarabe shi da musiba ba da haƙuri shine ta'ziya to malaman fikihu ga sunan da yawa kowa ya faɗi dai abin da Allah ya masa albarkaci a bakin shi sun yi sabani duk da cewa maganganun nan suna da kusanci da juna bari in faɗe su don babin fa'ida ne don mu gane cewa ita ta'ziya ba wai kalma ɗaya ce ta'ziya ba duk da cewa akwai wanda ya zo a nassi za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala maganganun malamin fikihu abinda suka ce abin da ake nufi da ta'ziya maganar farko maganar ibnu abidin wannan malami ne na hanafiya ibnu abidin yace abin da ake nufi da ta'ziya wato tasbiru ahlil mayyiti wa du'a lahum bihi abawa dangin mamaci ko iyalin mamaci haƙuri kuma musu a yi masa addu'a da shi Allah ya sa ya samu rahama Allah ya sa ya samu jin kai ku yi haƙuri shikenan an gama taziya ibn al-qasim shi kuma mutum ba malike ne ibn al-qasim yace taziya abubuwa guda uku ce taziya abubuwa guda nawa guda uku ce na ɗaya tahwilul musiba alal mu'azza ka mayar da musiban nan da kake yi wa wanda kake wa ta'aziyya musibar ta same shi ka mayar masa ta ce ba komai bane ba na kakka da baban gare ya mutu ka shiga uku wallahi ka shiga matsala to kaga wannan ai bala'i ka kara masa tawilul musiba ka sauƙaƙa musibar ka ce wane ai ba komai bane ni ma da ba abin ya rasu wane ma ba abin shi ya rasu ai ba wani ba haka rayuwa take ma ne tawil musiba sai ka ce ai din mai rai yana hanya kai haƙuri ka nan me kana nuna masa ba komai bane ka ce karka damu kai haƙuri da ciwo amma kai haƙuri wanda wannan kowa yana hanya to shine ta'aziyya dai kenan da rarashi sannan kuma ka nuna masa ya lazimci haƙuri ka nuna masa ya nemi lada wajen Allah ka nuna masa kuma ya yadda da gaddara kuma ya miƙa wuya ga al'amarin Allah kada yadda ya faɗo ta mummunar magana akan Allah wani bawan Allah ɗansa ya mutu baya tsammanin ɗan zai riga shi mutuwa shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza duk responsibilities na gida da da ba saqila ala kahinihi nauyin gidan gaba ɗaya akan kafaɗa shi akan yaro yake kaɗan Allah ya zo ya ɗauke yaron nan matashi yana ji da duniya a lokacin shi kuma uban yana jiran mutuwar uban yana tsammanin ɗan shi zai binne shi ya ji zafin mutuwar kwarai amma abin shi ne duk wanda ya zo sai rinka faɗin magana yana cewa da ba wani ne ya mutu ba ni ne na mutu na kamar dai allah ana masa gyara kenan da da da wani da wani da ni aka ɗauka ba a ɗauki wani ba shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza ya manta kuma akwai allah da ya ba shi yake yi to babu ruwan allah sau nawa zai ga tsohon dattijo tukub ana jiran ya mutu ɗansa saurayi matashi mai lafiya mai ji da ƙarfi kasuwa tana ja sai Allah ya ɗauke shi tafi kuma wallahi za ku ci gaba da rayuwa ba abin da zai same ku da kafin ɗan ya zo na ci kana rayuwa akwai waɗanda kuma ba sa iya jurewa idan an yi musu mutuwa suna faɗin abubuwa ba daɗi ba daɗi ka ne za a yi rayuwar ya fusata ne da kamata ya ce ka ai wannan rayuwa akwai wasu tsoro a cikinta to kaga wannan dabar amma nan kamar yana nuna an yi masa barna amma wanda ya mai barna ya fi karfinsa <laughs> ba yadda zai yi yana dan tsoro-tsoro bai zai iya faɗan wata kalma ga ta ba wani yana zaune da mata sai yana cikin amarci ɗan haihuwa ta mutu iyayen yarinyar suka yi masa karamci suka kara masa ƙanwata yana zaune yana zaune ita ma da ta zo ɗin ta bi ta to kaka ji abin da ya ta faɗa mutum wacce ta zo haihuwa ta mutu wannan din ta shi ta zo ta mutu ni wallahi kaza kaza kaza an zo ana yin sallar gawa fa shi bai je ba yana ta ihu ihu ihu ni da shi yake ga wannan hujjar ta mutu ga shi wannan din ba ita ma ta zo ta mutu kaza kaza kaza nace kai ce to kai ma wata kila kana hanya a ah, wata kila ne ma mala wani ne ya zo gaida wani marar lafiya ya gani shi ya gani shi ce tab wani gaskiya ƙarshen ka dai mutuwa ne ƙarshen ka mutuwa ne ya shiga damuwa ya yi ta kuka yana ta abin nan ai shi mutuwa zai ya aka yi ai wani ya zo ya ga wannan ciwon nasu ya ce wallahi ƙarshen sa mutuwa ne ya ka ce ah, to kai da ƙarshen ka me to shi mu gawayin yin bayani akan taziyar ba kuma ana ta nuna mun lokaci yayi insha Allah idan wani sati za mu dan fada da bayani akan taziyar dan akwai fa'idoji masu amfani da yawa da za mu karo insha Allah wani sati sai mu dora akan a inda muka tsaya abinda muka faɗa dai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa rahmatullahi shi zan sa wannan wata kai kai sa